Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Lahadi 19 ga watan Fabrairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Murtala ba mu kanin labarai. To Isra'ila ta kaddamar da hari ta sama kan babban birnin Siriya a yau Lahadi a cewar kamfanin dillancin labarai na Siriya wato Sana. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana ziyarar aiki a Turkiyya domin duba mummunar bannar da girgizar ƙasa ta haifar. 'Yan takarar shugabancin Najeriya na ƙara da kufa kan yakin neman zaɓe yayin da ya rage mako ɗaya da zuwan ranar zaɓen. To kanin labaran kenan. cikin shirin za a cewa jam'iyyar nnpp a jihar kano ta nemi a sauya kwamishinan 'yan sandan jihar saboda wasu ayyuka masu nasaba da siyasa zanga ce ta lumana zanga-zanga ce ta lumana tun da nan da awa 24 ne za a ga yayin da za mu yi ta in ka je banfai za ka tarar da su sales din nasu ma sun cika sun fito da wasu waje sun kewaye su haka kuma bayan fitar da sanarwar mutuwar tauraron dan wasan kwallon kafar ghana sanadiyar girgizar kasa a turkiya ko 'yan ghana suka ji ya ka ce Christian Atude Christian Atude mutumin kirki ne yana zuwa football club yana raba sai na raba kaya kuma da muka ji ya mutu sai mu duka ranmu ya bata daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su kuke aiko mana ta hanyar email to amma fa duk sai mun fara rashin labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ukraine ta harbo akalla balan-balan shida a saman birnin Kiev a ranar 15 ga watan nan na Fabrairu a cewar rahoton tsaron sirri na ma'aikatar tsaron Birtaniya da aka wallafa a Twitter. Rahoton ya ce dakarun kasar ta Ukraine sun gano balan-balan din ne ta hanyar na'urorin hangen nesa da aka dana musu a saman Kiev. Rahoton ya kara da cewa a ranar 12 ga watan na Fabrairu. sojojin saman ukraine sun ce sun gano balan-balan din a sararin saman nipropetrovsk ma'aikatar ta ce akwai yiwuwar balan-balan din na rasha ne da ke zama wata dabara ta tattara bayanai dangane da tsarin kariyar sama na ukraine da zai iya sa ukraine din ta bata wasu kayayyakinta da kuma makamanta na sama ma'aikatar tsaron ta birtaniya ta ce an rufe sararin samaniyar moldova na tsawon sa'o'i a ranar 14 ga watan fabrairun saboda wani abu mai kama da balan-balan ta ci gaba da cewa akwai yiwuwar wannan balan-balan din na rasha ne da ya gangara zuwa sararin samaniyar ukraine shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yau da kullum a jiya asabar cewa ukraine ta kai ƙarshen wato ta kai ƙarshen ranar tattare da ƙarfin gaske wanda kuma ya ce hakan ke kara tabbatar da irin jajircewar su. a ɗaya ɓangaren kuma isra'ila ta ƙaddamar da hari ta sama kan babban birnin siriya a yau lahadi a cewar kamfanin dillancin labarai na siriya wato sana kamfanin na sana ya ruwaito cewa an kashe mutane shida wasu goma sha biyar kuma suka sami raunuka rokar ta da ke unguwar kar sosa a birnin damascus kusa da wani ofishin jami'an tsaro harin ya da ke ginin gidajen jama'a da dama isra'ila ba ta yi wani sharhi ba akan harin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana ziyarar aiki a turkiyya a yau lahadi domin duba mummunar ɓannar da girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'auni bakwai da ɗigo takas ta haifar wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu arba'in da shida ta kuma raba wasu miliyoyi da gidajensu a turkiyya da makwabciyarta siriya a yayin da yake a turkiyya ana sa ran bilinkin zai gana da shugaban ƙasar Type erdogan da kuma takwaran blinken din na turkiyya melvod cavusoglu ganawar tasu a turkiya ta biyo ne bayan wata ziyara da kafasoglu ya kai a washington a makon da ya gabata kawayen biyu na kungiyar nato suna yunkurin daidaita lamura kan sabanin da suke da shi dangane da mamayar da rasha ke yi wa ukraine da kuma yunkurin kasashen sweden da finland na neman shiga kungiyar nato yanzu haka dai ma'aikatan ceto na ci gaba da gano gawarwakin mutane daga baraguzai sakamakon girgizar kasar ta ranar shida ga watan na fabrairu to amma shugaban hukumar kula da bala'o'i ta kasar ya ce za a kai karshen aikin na neman mutane a yau lahadi to nan ba da jama'a ba murtala zai sake dawo da karashen labaran duniyar amma kafin nan za mu leƙa najeriya inda jam'iyyar npp a jihar kano ta buƙaci babban sufetin 'yan sandan najeriya da hukumar kula da ayyukan 'yan sanda da su larabtar da kwamishinan 'yan sandan jihar tare da sauya masa wurin aiki saboda zargin tsoma hannu a cikin harkokin siyasa haka kuma sun bayar da wa'adin sa'o'i ashirin da hudu ko su fito zanga-zanga jam'iyyar ta zargi kwamishinan 'yan sandan na jihar kano alhaji mamman dauda da haɗa baki da gwamnatin kano ta jam'iyyar apc wajen kamawa tare da tsare magoya bayan ta a sassan jihar daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari dan takarar majalisar dattawan najeriya daga mazaɓar kano ta arewa a ƙarƙashin jam'iyyar ta nnpp dr baffa abdullahi bichi wanda ya jawabi ga manema labarai da ranar nan ya zargi kwamishinan 'yan sanda da baiwa jami'ansa umarni wajen kamawa tare da garkame 'ya'yan jam'iyyar ta nnpp su fiye da ɗari a sassan jihar kano bisa zargin cewa za su tada ya mutsi a sassa daban-daban na jihar don haka sai bukaci hukumar 'yan sanda da ofishin speto janar na 'yan sandan najeriya da kuma ministan 'yan sanda na kasar da su ɗauki mataki akan wannan kwamishina na 'yan sanda. Yakin neman zaɓe muna yi ai shi ma ita ma zanga-zanga za ta yakin neman zaɓe. Zanga-zanga ce ta lumana. zanga-zanga ce ta lumana tun da nan da awa 24 ne za a ga yayin da za mu yi ta in ka je banfai za ka tarar da su sales din nasu ma sun cika sun fito da wasu waje sun kewaye su sun tsare su ba wai ba abu ne boyayye ba wani lokaci yan siyasa su kan yi barazana irin wannan dan su samu wani abu mai manufa ko. manufar mu a yi zaɓe lafiya a gama lafiya cikin aminci da adalci kazalika dr baffa bici a madadin jam'iyyar ta nnpp ya ce za su janye sanya hannun da suka yi a kan yarjejeniyar zaman lafiya lafiya ƙarƙashin jagorancin kwamitin zaman lafiya na ƙasa wadda aka rattaba hannu a kwanakin baya. Shi wannan kwamiti a satin da ya wuce mun rubuta takardar koke a kan shi wannan kwamishina mun aika wa sufetan 'yan sanda mun aika wa shi kwamitin peace kwamitin tsohon shugaban kasa mun aika masa da kwafi duk ga abubuwan da suke faruwa duk halin da ake ciki muna sanar da wannan kwamiti wannan ma press conference da muka yi ai wannan kwafi din shi ma sai mun aikawa da peace committee ko duk abin da ake ciki muna sanar da su saboda ai su yi wani abu shi sa muka ce ai wani abu ko mu janye hannunmu da aka tambaye shi ko tsorata jam'iyyar NNPP ta yi game da yadda sakamakon zaɓe zai kasance bayan gudanar da shi sai ya ce Ah, mu mu tsorata kai ga kamar tsoro a sha'anin mu ai babu abin da muke jin tsoro duk duniyar nan banda Allah subhanahu wataala yanzu dai ina fahimce kusa kuke a dawo a sake sabon zama kenan a dangane da yadda za a tafi kada abin da muke so so muke a kori wannan commissioner na yan sanda a saka a saka ina sauraron wannan ka tambaye ni a'a ba ba wanda muke so a kawo so muke a kawo wanda ya yi aikin wanda zai zama adali wanda zai tsaya aikin dan bisa gaskiya a kore shi a saka mana mutane a daina wa mutanen mu barazana dangane da haka ne na cintibi kwamishinan yan sandan Kano CP Mamman Dauda domin mayar da martani ga waɗannan zarge-zarge. Amma ya bukaci da na tuntuɓi kakakinsa amma shi kuma bai amsa wayata ba. Ko da yake na tura masa saƙon katta kwana game da wannan batu har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto bai ce da ni uffan ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Manyan 'yan takarar shugabancin Najeriya sun dukufa kan yakin neman zaɓe a wani babban yunkuri na neman masu jefa ƙuri'a su zaɓe su a mako wato mako ɗaya kafin ranar zaɓen. Fiye da mutane miliyan 90 ne suka yi rijistar zaɓe a Najeriya. inda shugaban kasar muhammadu buhari zai sauka daga mulki bayan wa'adi biyu da kundin tsarin mulki ya bashi dama daga saman wata buɗaɗɗiyar motar safa a jiya asabar bola ahmed tinubu dan takarar jam'iyya mai mulki ta apc ya zagaya titunan birnin maiduguri a arewa maso gabashin kasar a jihar adamawa da ke kusa kuma dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta pdp a tiku abubakar shi ma ya yi irin wannan shigar zuwa cikin garin yola a saman buɗaɗɗiyar babbar motar safa ana gangamin yakin neman zaben ne a yayin da kasar ke ci gaba da fama da kalubalen tsaro da kuma tashin hankula sakamakon canjin kuɗi a safiyar jiya asabar wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani ofishin 'yan sanda a yankin ogidi ta jihar anambra da ke kudu maso gabashin kasar rasha ta bayyana rashin jin daɗin ta kan kalaman da shugaban kasar faransa ya yi a wata tattaunawa da wata jarida emmanuel macron ya faɗa jaridar le journal du dimanche cewa faransa na muradin ganin an ci galaba kan rasha a ukraine kakakin ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zakharova ta ce kalaman na shugaban faransa ba su da wani tasiri kuma suna nuna cewa kasashen yammaci na bukatar canjin gwamnati a rasha macron ya kuma faɗawa jaridar cewa bai ga wani zaɓi ba ga shugaban rasha mai ci yanzu rasha ƙarƙashin mulkin putin ta ƙaddamar da mamaya kan ukraine shekara ɗaya da ta gabata Murtala Faruk Sanyi nake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. biyo bayan mummunan girgizar ƙasa ta afka ƙasashen siriya turkiya lamarin da ya sanadiyar asarar dubban rayuka wato rayuka da ɗimbin dukiya jiya asabar an tabbatar da mutuwar ɗan wasan ƙwallon kafar ghana christian achu mutuwar da ta girgiza al'umma ruwan abbas na ɗauke da ƙarin bayani mu wayi gari ranar asabar inda muka samu mummunan labarin cewar dan wasan kasar ghana christian atu ya mutu kamar yadda klabin dinsa hatterspear ta sanar shekarunsa 31 girgizan kasa mai karfi da ya abuko a kasar turkiya a ranar 6 daga watan fabrairu ya ritsa da shi sai da safiyar asabar nan klabin dinsa ya tabbatar da labarin mutuwansa bayan ejentosinsa su biyu sun tabbatar da haka girgizan ƙasar nan na kwanaki sha biyu da sun ka wuce ya bar ɗiyan ghana musamman dangi da abokan arziki dan wasan cikin zillimin samun labarai masu daɗi cewa ya tsira daga bala'in amma ina mai ɗauka ya riga ya ɗauka kaddara kuma ta riga fata saboda shi a lokacin da morat ozan mohamed ejentin din wasan na turkiya ba da sanarwar mutuwar da karfe biyar na safe agogon ghana aka so samun tabbacin cewar watu ya mutu ko yaya ɗiyan ghana sun kaji labarin mutuwan christian achu na kewaya don jin ra'ayoyin 'yan wasa da masu sha'awar wasan kwallon kafar ga abin da suke cewa sunana Muhammad Sani Yusuf ne juvenile coach ne daga Accra New Fadama na Union Football Club. Da ji yau nan gasiri ban ji daɗi ba. Domin ni personal ya kanga na san shi, na taba mitin shi. Kuma na san wanda ya tanya. Wani players na shida suka buga ball tana suke domin fata final nan. Da ba su da kowanne ya tanye su nan da shi ya je ya samu breakthrough na. ya samu ko agent wanda ba su da kudi kuma ya ba su kudi sun gini ya ma players da yawa burkina shi da yawa gini ta ne personal brother da na san yanzu yana kamar sweden ko greece ne ina buga ball fata na ne ba kirkin da ya yi nan allah ba dangin shi a kuri mutum kirki ne. Yau suna na eh, Muhammad ya dami mu duka domin ya bari wanga family shi dashi shi mai je nemi one of the days we support kuma na ji shi mai kirki ne isa ya dame ni ina wish kamar kare ya fin kuma eh. na fahad hussein ya kace ce christian asu dai christian asu dai mutumi kirki ne ina zuwa football club yana raba jerseys yana raba kaya kuma da muka ji ya mutu shi mu duka ranwuye ya bata kusa wurin da yake duka hali sai ya huta mene alhaji mansur to lalle kan mutuwan a cu ya jijjiga mu matuƙa saboda yaro ne mai hazaƙa ya yi ƙoƙari daga gidan gidan cikin gida da kasashen waje ya buga manya-manyan timatimai wanda gaskiya rasuwan shi ya jijjiga mu dama mun daɗe muna ta an bar cikin tare daɗi cewa a gaishi ba a gaishi ba a gaishi ba a gaishi ba to sai aka ce da mu zai Allah ya a ci dai ya yi wa kungiyar Chelsea wasa tsakanin shekara 2013 da 2017 bayan sun ɗauko shi daga fito. A cikin lokacin ya zama zakaran 'yan wasa a gasar cin kofin Afirka na shekara 2015. A da aka bayar da shi ya kai shi vtc riverton Bournemouth, Malaga da Westcastle kan ayi masa transfer zuwa St. James Park. A bara ne ya tafi tafi hotspur da ke a turkiya chelsea ta aika da ta'aziyyarta ga dangi Redwan Allah tara ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana a gaida redwan abbas wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga ka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron wannan shirin ko kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. Kazalika za a iya samun mu a shafin mu na Twitter, Facebook, Instagram da labarai da dumadumin su. Yanzu anan Washington DC agogon na cewa karfe wato yanzu karfe goma da minti goma sha biyar na safe. Yanzu kuma za mu gaige shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa. sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka sanamu da arzikin sake kasancewa tare cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta a yanar gizo kamar ko da yaushe dai suna na Shamsiya Hamza Ibrahim jagoriyar shirin. madalla wani batu da ke cigaba da daukar hankali musamman a yankunan arewacin najeriya shine yadda 'yan mata har ma da matan aure ke cin karansu babu babbaka a shafukan sada zumunta inda a lokuta da dama ake ganin yanayin abubuwan da suke wallafawa a kafafen yanar gizon kamar hotunan su bidiyoyi rubutaccen sako ta murya da dai sauransu kan ci karo da yanayin al'adu tarbiyya da kamalan da aka san macen arewa da shi wannan yanayi dai ya haifar da mace-macen aure da dama shafukan sada zumunta dai wani dandali ne da al'umma ta runguma a wannan zamani da ya kai ga galibin al'umma a yanzu ba sa iya rayuwa sai da su irin waɗannan shafuka sun hada da facebook twitter whatsapp instagram tiktok da dai sauransu to kowace dalilai ke sa mata yada abubuwan da ba su kamata ba a shafukan sada zumunta babu kamar matan aure duk da cewa sun san abu ne ba mai kyau ba su sanya ayoyi har ku a karanta Batun da shirin zai duba kenan. Shirin ya zanta da Hawwa'u Ibrahim wata matar aure wacce ke amfani da mababbantan kafofin na sada zumunta duk da cewa suna taka rawa wajen mace-macen aure a wannan zamani. To ko shin ta san da hakan? Kwarai da gaske ba ƙarya bane suna janyo matsaloli da dama domin na gani ko kuma in ce ni ma ya faru da ni. Kamar mai gida na gaskiya baya so amfani da social media haka. So amma ya daga farkon fari ya dan ta bamu matsaloli haka ganin cewa ni ina so shi shi kuma baya so da muka fahimci juna ya fahimtar da ni wasu haɗaɗɗiran da ni kaina ma ban sani ba sai na kuma iya eh, yana da gaskiya sannan kuma ya bani dama in yi wasu daga cikin wa'inda ya amince wanda kuma bai amince ba tuni na watsar da su to ganin kin ce har yanzu kina amfani da kafar sadarwa ta social media shin wasu matsaloli kika hango zai iya haifarwa a zaman aure za ta iya jawo matsaloli da dama kama daga rabuwar auren ma shi kan shi da kuma rashin yarda tsakanin ma'aurata da ababen da ke faruwa shi kafar sadarwa ta zamani ba ba a tantance labari ko kuma akwai hotunan da ake yadawa gashi kuma kana haduwa da mutanen ma da baka sani ba wasu zaka ga matan aure ne suna mu'amala da wasu mazaje daban kuma inna abubuwa ba su kan kawo matsala sosai zaka ga ko kuma suna bibiyar mazan wasu wasu kuma mazajen wasu suna bibiyar matan wasu hakan yakan kawo rabuwar aure da rashin yarda tsakanin ma'aurata babbar matsala ce matuka to me alfanun amfani amfani da social media ga mata musamman ma masu aure? To zan ce yakan da sada zumunta saboda akwai wanda kun daɗe ba ku haɗu da shi ba ko kuma group haka na makaranta akwai kuma labarai da akan yada. To idan dai mai gidan mace ya amince ta irin waɗannan akwai groups da ake creating wato na makarantu ne shi to shi ne dai zan ce sannan kuma akwai na gida na family haka akan creating group na family shi ma akan sada zumunta saboda yanzu ga zumuncin kafa ya yi wuya ta waya ake yi ana hira sosai wani ba zai iya sa kati ya kira waya a daɗe ana hira ba to amma idan ta social media ne ko ta whatsapp haka zaka ga an daɗe ana hira abubuwan da ana rubuta ana tura ma juna to yana da alfanu. A nata bangaren Safiya Aliyu Suleiman ta yi ƙari kan illolin da ke tattare da amfani da kafofin sada zumunta da wasu matan auren ke yi wanda tuni ita ta magance ma kanta wannan. Gaskiya wannan abu da ake yi bai dace ba saboda hotuna da matan aure suke yi suna rawa wasu suna nuna yadda tsarin yanayin jikinsu haka dai su tura wani ya gani shi kadai wani zai tura wani ne wani kuma ba lalle shi kuma ya yi dilitin din shi ba haka zai bari ya tabar tabarbasa shi mace dai an san yar kwalliya ce amma ko ba a ce ko kowane miji kwalliya ba mijinta ya dace ta mai kowane irin kwalliya amma sai ita da shi gaskiya ya ɓata tarbiyyar yaran mu ma hausawa ma yawanci abinda da ba sa yi a iyayenmu na da yanzu yawanci shi ake yi sai ki ga budurwa har tsirara ta yi ta tura wa maza ko saurayi wani saurayin zai iya ganin shi ɗaya wani kuma sai ya nuna to kin ga wannan ma duk bai dace ba to ba kya ganin cewa zamani ne ya kawo da ya sa har wato ake samun yawaita ire-iren irin wannan eh tabbas zamani ne dama an ce abin da zamani ya zo a tafi da shi to amma gaskiya yanda ake yi bai dace ba kuma yanzu ya zama ne tallan tsaraici ake yi kuma ba abu mai kyau bane To ke a matsayin ki na mata aure kina shiga irin waɗannan shafuka kina da wani Gaskiya ni ba da ma babban waya a yanzu haka. Da karamar waya nake amfani ina bi da rayuwata ta yadda ta dace. ko ba wai ban yadda zan yi bane saboda to irin abubuwan nan wata ran kana da nan baka san ka danna mai ka je ka danna abin da bai dace saboda akwai wanda ta yi hakan ma ta danna abin da bai dace ko kuma mata aure sai daga baya kuma ta tana ta tutura tana cewa a yafe ta wallahi bata san mata danna ba to kin ga haka yana faruwa to kina ganin rashin ilimi ne yake sa wasu suke yin abubuwan daga 'yan matan har ma matan auren yawanci kuma ai masu ilimi ne ma yawanci masu ilimi ne wasu kuma ba su san yadda za su yin ba ne wasu kuma suna ganin wasu sun ya burge su ma shine suke sha'awar su yin to sai dai Allah ubangiji ya sa mu dace a bangaren matan aure baya ga wallafa abubuwan nan da na abbanto wasu kan shagala wajen yin hira wato chatin da mazan da ba muharraman su ba har ma a kai ga ture-turen hotuna da bidiyoyi da ba su dace ba ko shin wasu dalilai ke sanya mata musamman masu aure shiga kafofin na sada zumunta ga dai ra'ayin malam isa aliyu eh yana alganta ne daga abin da ke kai ta kafofin idan wasu sada zumunci ke kai su wasu kuma sana'o'i wasu kuma abin da sabana na ke kai su misali wasu suna zuwa abin abin da sun dace na kamar na ashe misali ko kuma chatin fiye da abin da bai kamata ba me kuma amfani da wannan daman yada yaɗa wajen tallace-tallacen sana'o'in da take ma tana sana'an ko kuma neman ƙarin ilimi ko kuma sada zumunci wanda suke da alaƙa da su yan uwa ko haka ne kuma sun amfani da wannan daman wajen abin da bai kamata dinga idan har mace ina auren mace misali ko za auren mace tana irin wannan na rashin dace dinga ba zan taɓa koyon bayan hakan ba ko da mun yi aron kuma ne ma yan kwanakin da ma kina kallon da wani shi ma yana amfani da kafa yana kuma jarumin fana-fana amma ya saki matan saboda tana shiga kafafen yada mai tana abin da bai dace ba shi ma kenan da ke da dumu-dumu cikin harkan kafafen yada labaran da shi yake harkoki sana yake komai da komai amma yana kyamatan matan shi na mu'amala da wannan kafafen yada labarin wannan ga sabanin haka amma dai a takaice kai kana da ra'ayi ba za ta saba wa'annan dokokin da ka faɗa ba kai wa'ansu abubuwa da bai dace ba kana da ra'ayi mata ka ta yi idan za ta je ta sana'a ne misali tana sana'a tana tallata abin da take sana'a kai kasuwanci ko hajarta ko kuma tana yau da su rinka zumunci a kai zan ba ta dama amma idan har sabanin haka ne ba zan taba bani da dama ba in dai iya ta ta irin kadon da ni na gindaya ina jin ni na natsu ba matsala amma idan har na ga sabanin haka ko da ta fara ina iya ba. Madalla. To a nan shirin zai dakata albarshi a na gaba sai mu ɗaura kan wannan batu. Yanzu a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Mu sake haɗuwa a shiri na gaba. To a gaida Shamsi Hamza Ibrahim yanzu kuma lokacin da zan zakulu wasu ko kuma kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu aiko mana ta imel la karanto muku. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga wato Nazifi Ibrahim Ragan Malam Shagari da Faruku Mahaikaro ga Sokoto suka ce biyo Hausa don Allah ku gaya wa Isra'ila ta sassauta wa Siriya domin kai harin rokoki da Isra'ila ta yi a Siriya a daidai wannan lokacin da Siriya ke fama da ibtila'in girgizar ƙasa tamkar rashin tausayawa ne. A halin yanzu Siriya tallafi take bukata ba yaƙi ba. Da fatan Majalisar Ɗinkin Duniya da manyan ƙungiyoyin duniya za su ɗauki mataki kan Isra'ila. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce ya Allah ba don halinmu ba, kai mana zaɓin shugabanni na gari a zaɓukan da za su gudana a ƙasanmu Najeriya. Amin summa amin. Sakonmu na gaba ya fara da sallama ya ce BOA Hausa zaben gwaji da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi hakan ya nuna hukumar ta shirya tsaf muna fatan hukumar zaben za ta yi gyare-gyare wurin da aka sami 'yan matsaloli a zaben gwaji da hukumar zaben ta gudanar muna fatan allah ya sa mu yi zaɓe lafiya Saƙo daga safiyanu gumel zangon daura sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga isihun dila faki ya fara da sallama ya ce muna kira ga gwamnan babban bankin najeriya cbn godwill emefele da ya taimaka ya ba sauran bankuna umarnin karɓar tsaffin kuɗaɗen dubu biyar domin sauƙaƙa jama'a masu ƙananan kuɗaɗe zuwa babban manyan ƙasa cbn ganin yadda ake wato shan bakar wahala kafin a shigar da kuɗin cikin cbn sannan wasu na zuwa ne daga garuruwa masu nisan gaske allah ya sa wannan kira nashi ya kai ga kunnen gaduwin emefele amin saƙonmu na gaba cewa a yayin da muke kasa da sati ɗaya babban zaben Najeriya yana da kyau talakawan ƙasar tamu da sani cewa katin zaben ku ya fi kuɗi muhimmanci a gare ku a ranar zaɓe. Don haka rukon alewa yaro ya kamata ku yi mishi ba rikon kai na kashi ba. Sako daga Shehu Adamu Rajau. To da lamun gode ga wanda samu dama aiko mana yanzu kuma ga wannan sakon Al'ummar Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da goma sha ɗaya ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa. yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu. Zaɓen da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata. sashen hausa na murya amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan. batutuwan katin zaɓe Tantance masu kada kuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada kuri'a Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangiji Shibirin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. Da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. To wannan haka yake yanzu kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. wato Sarfilu Ukraine ta harbo akalla balan-balan shida a saman birnin Kiev a ranar 15 ga watan nan na Fabrairu a cewar rahoton tsaron sirri na ma'aikatar tsaron Birtaniya da aka wallafa a Twitter. Rahoton ya ce dakarun kasar ta Ukraine sun gano balan-balan din ne ta hanyar na'urorin hangen nesa da aka dana musu a saman kiv A dai bangaren kuma Isra'ila ta kaddamar da hari ta sama kan babban birnin Siriya a yau Lahadi a cewar kamfanin dillancin labarai na Siriya wato Sana. kamfanin na sana ya rawaito cewa an kashe mutane shida wasu goma sha biyar kuma suka sami raunuka sakataren harkokin wajen amurka tony blinken yana ziyarar aiki a turkiyya a yau lahadi domin dudduba mummunar barnar da girgizar kasa mai karfin ma'auni 7.8 ta haifar wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 46,000 da kuma raba wasu miliyoyi da gidajensu a turkiyar da makwabciyar ta siriya a yayin da yake a turkiya ana sa ran blinken zai gana da shugaban kasar tayyip erdogan da kuma takwaran blinken din na turkiya melvut kafusoglu. manyan 'yan takarar shugabancin najeriya sun da kufa kan yakin neman zaɓe a wani babban yunkuri na neman masu jefa ƙuri'a su zaɓe su mako ɗaya kafin zuwan ranar zaɓen fiye da mutane miliyan 90 ne suka yi rajistar zaɓe a najeriya inda shugaban ƙasar muhammadu buhari zai sauka daga mulki bayan wa'adi biyu da kundin tsarin mulki ya ba shi dama. Rasha ta bayyana rashin jin daɗi ta akan kalaman da shugaban ƙasar Faransa ya yi a wata tattaunawa da wata jarida. Emmanuel Macron ya faɗa wa jaridar Le Journal de Dumanche cewa Faransa ta nuna muradin ganin cewa an sami galaba kan Rasha a Ukraine. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha Maria Zakharova ta ce kalaman na shugaban faransa ba su da wani tasiri to madalla a gaishe kama sauraro da haka muka kakashin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da karfe shida na safe za mu sake da da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kama ko da lokaci za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata yanzu kan a madadin murtala faruk sanyin na da na kama ku shirin sai kuma baba ya kuma makeri wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau na Shwan. Nisar fila hashin gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa Salamu alaikum.